To gaskiya abin damuwa ne ake ce kasar eh, da take da albarkatun man fetur kuma take da yawan jama'a kuma take da hanyoyin haraji masu girma a wannan irin kaso yana tafiya wajen biyan bashi saboda irin basussukan da aka ciwo da kuma yawan kuɗin ruwansu kuma idan ka auna ko a kasafin kuɗi na dubu biyu da ashirin za ka iske cewa kuɗin ruwa wanda za a biya ya fi yawan kuɗaɗen manyan ayyuka abin da ake cema capital project to kaga ashe idan aka samu wannan yanayi yawan kuɗin da ake biyan kuɗin ruwa ya ci manyan ayyuka to kaga ba karamin lalura ba ne ga tattalin arzikin da yake fama da jibi wajen tafiyar da shi kuma ya ɗauki lokaci mai tsawo da wannan jibi sannan kuma akwai shirye-shiryen ce wasu basussukan wanda girman kuɗaɗen da ake biya wajen biyan kuɗin ruwan nan zai sake ƙaruwa. sannan kuma ya ci gaba da wawura gaba ɗaya kudaden da kasan take samarwa a cikin kasan kuma ya rinka tafiya wurin waɗannan hukumomi. To Hajiyu Sha'u wannan bayani da bankin na raya kasashen Afirka ya fitar kan basussukan Najeriya na zuwa ne kuma a daidai lokacin da hukumomin kasar ke kokarin ciwo su basussukan. Kamar ya kake kallon wannan kuma? To na farko dai eh, yadda muke kallon sa ba wani ba shi ba shi ba matsala ba ne a yadda yake amma kudaden ruwan da irin su da ake zara a ciwo masu kudaden ruwan wanda zai iya ninkawa to shine babban matsala amma a irin bayanan da aka samar na irin waɗannan su suka ne wanda suke da wani lokaci da ake ce ma moratorium eh, time wato kamar an ciyo su to kuɗin ruwan ba yanzu yanzu nan za a fara biyan kuɗin na kuɗin ruwan to kaga irin waɗannan idan za a samo su domin jibin tattalin arzikin yana da yawa sannan kuma kuɗaɗen da kasan take samarwa ya yi kaɗan ya tafiyar da girman tattalin arzikin ƙasan saboda haka ake buƙatar waɗannan basussuka sai dai abin da za mu yi kira shine irin waɗannan basussukan da za a samo su to ai kokari a samo su a hukumomin da ba sa sa kuɗin ruwa kamar irin ah, waɗannan instrument wato kuɗaɗen da ake samu na bankunan islama ko kuma waɗanda ƙasashe suka sa waɗanda ba su da kuraɗen ruwa mai yawa sannan kuma za a ɗauki lokaci mai tsawo kafin a bincike su sannan kuma za a sa su a harkokin da za su juya tattalin arzikin ƙasa to idan aka yi haka to laluran zai zama ya yi ya ɗan sauka kaɗan amma kowane irin yanayi ake ciki zama da bashi bai kai zama ba bashi ba to kamar a iya cewa kenan wannan gargaɗi ne bankin na raya ƙasashen afirka yake wa hukumomin najeriya ko dai wannan kiraye-kiraye ne na gaskiya saboda suke da alƙaluman da ake karɓan basu suka kuma su suka san irin girman da tattalin arzikin Najeriya yake da shi kuma suka san irin gudunmuwan da wannan kuɗaɗe da Najeriya take sawa a cikin wannan banki da kuma irin kuɗaɗen da take samarwa. Saboda haka ah, waɗannan abubuwa suna da kyau a tattalin arzikin ƙasa sannan kuma irin waɗannan bayanai ba a kyau a ɓoye su saboda in an ɓoye su ma ba da amfani ma kasan a yau kuma ba zai mata amfani a gobe ba sai dai kullum idan an samar da irin waɗannan bayanai to idan mahukunta sun kalli bayanan to sai kuma a fitar da tsarin tsarurruka waɗanda za su daidai da abin da ake bukata kuma za su rage hasashen rigingimu ko kuma wahalar da ake ganin matattalin arzikin a nan gaba kaɗan. Matsalolin Najeriya kasan su kashi-kashi babban. Ga ba watan nefa, kana ba ruwan famfo, babu titinan mota masu kyau na shin daji. Kuma gashi barayi sun wa ƙasa ga katutu. kana gana ana can hanci ana ta can zalim ga talaka bai